الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah maɗaukakin sarki yau ma ko dai uku ko fudu ga watan zulhijja ko shekarun hijira da talatin 1438 muna wata na ƙarshe a wannan shekara insha Allahu kamar yadda muka alkawarta a kowace safiyar asabar za mu ɗauki darasin masallaci a cikin wannan littafi na sharhu masailin jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية littafin da yake karantar da ko faɗakar da ko tunatar da mutane matsaloli irin na jahiliya wanda malam ya tattaro su kusan guda nawa ne eh 228 ko 128 to irin wayannan matsaloli idan ba ana tunatar da mutum su ba wata rana sai ya fada jahiliya bai sani ba yana tsammani yana cikin islamiyya to Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya datar da mu ya tsora mu akan abin da ya fi yarda da shi cikin yardattun ayyuka ya kuma kare mu ya kuma yafe mana kurakurai ya kare mu da ayyukan ganganci wa Allah da gangan ya datar da mu da bin sawun magabata na gari ya shirye mu da mu da iyalanmu da zurriyanmu da abokanan zamanmu to ita wannan matsala da za mu tashi a kanta tana karantar da cewa duk mutumin da kaga yana bidi'a to ya koma jahiliya ko dai ya ƙara wani abu a addininsa da Allah ya shar'anta masa ko kuma ya rage wani abu a cikin wannan addini da Allah ya shar'anta masa to da yawa idan ga mutum ya hau wannan aiki na bidiya yana ta yi sai ya riƙa gani shi mai ƙoƙari ne ya fi waɗanda ba sa yi alhali kuma bidiya ne aiki ne na gajiyar da kai sannan kuma babu lada sai dai sakamakon da za ka samu shine taɓewa almas'alatani malam yace, ce matsaloli ne guda biyu attasi'a wasittun wasaba'un matsala ta sittin da tara da kuma matsala ta saba'in matsalar farko ƙari matsala ta biyu ɗin legi tauye ƙa'idar ka ce wannan ƙa'idar a yanzu ba haka ya kamata a yi ba ba ta dace da yanzu ba ko kuma ka ƙara saboda me saboda za ka yi abin da za ka samu falalar da ta fita annabawa da ainihin abokanan ibadar annabawa a zamanin da suke raye to irin wa'annan ayyuka shine shi malam ya hango idan ba an faɗakar da mutane ba to za a koma a rika yin su fa ba a ankara ba to sai ya dunkule su sai ya barwa malamai su kuma suka yi ta famar fayyace su domin shi dai ya ce kawai a ziyadatu fil ibadati ƙari da ake yi a cikin ibada aikin jahiliya ne kafilihim yau ma'ashura'a kamar abin mutane suke yi a ran goma ga almuharram wa nafsuhum minha da kuma nakasa ibadar su yi ta daidai da son zuciyarsu ka tarkil bi arfat kamar yadda waɗansu a lokacin jahiliya manya ba sa tsayawa tare da talakawa a arfa a da an yi wannan a lokacin hajjin jahiliya to wannan ma idan ba yi hankali ba sai kaga an dawo da shi a lokaci na islamiyya to shi ya abin da ya faɗa kenan malamai kuma su suka ɗauka suka yi tafassara ga abin da shi ibn al-fawzan rahimahullah yake fassara wannan kalmomi waɗanda sun tattaro ma'anoni wanda shi ma iya gwargwado ya domin kowace ɗaya yanzu idan muka zauna mu a wajenmu irin ƙarin da ake yi daban da irin wanda ake yi a Makka, irin ƙarin da ake yi a China daban da wanda ake yi a Rasha, irin waɗanda musulman da suke ƙari a addini a Amerika ya yi daidai da na Jamus, bai daidai da ba da irin bidiyoyinsu. Sannan idan ka dubi ƙungiyoyi da aka ainihin assasa a cikin addinin kowaɗanne da irin ƙa'idarsu wanda suka kafa. wanda za ka tabbatar da cewa ko an yi ƙari ko kuma an yi ragi irin bidiyar waccan ƙungiyar daban da ita waccan. Haka kuma ɗariƙu kowace da irin bidiyarta da irin ƙarinta da za ka gani da irin tauyewar da za ka gani. Shi ya sa matsalolin wato shakundun ne. Sai dai kawai ka fassara abin da ka gani a wajejinku. don in aka ce a ziyada fil ibadati ibadodi gaba daya ka tarda a kalmar shahada tauhidin nan za ka tarar akwai wanda suke kari su zurfafa su wuce gona da iri eh zaka tarda a sallah akwai wanda suke wuce gona da iri azumi zakka hajji, akwai masu wuce gona da iri in kai riɗi goma buhu ɗaya ne naka <laughs> buhu tara na zakka ne da malamai haka suka tsorata mutane zai ba a noma shi to amma su wa'annan wayo suka yi su wannan sun yi tauriya ne a eh. an daina noma gero yunwa za ta zo kowa ya yi riɗi kai ka yi riɗi kun kun ruɗe ba abinci sai aka yi musu wayo aka ce to fari din nan fa ku sani fa zakkasa fa bahu tara ne kai da ka noma ɗaya ne na ka ce a ah, ba zan yi ba a ne ba ka zan noma ba sai aka noma gero da dawa sai abinci ya wadata wayo ne wannan su ba matsala sun ɗan yi hikima ne ka san a wancan lokacin ɗin su malamai din suna kokari duk abin da suka faɗi to ana yarda ana tsoron abu to suka ga wa'azi fa ba zai sa mutanen nan su bari riɗi ba don suna samun kuɗi bari mu ce musu zakkar buhu tara ne da aka ji tara ne tara ne ce a yo wannan aikin banza yaushe zan yi shi gero ba a buhu ɗaya kawai za ka hudda dawa ba buhu ɗaya ne mazara ba buhu ɗaya to sai suka koma noma abinci sai ya wadata wa hikima ce to ko kuma a zakara akwai bidiyoyi haka nan a hajji akwai bidiyoyi ƙari duk ibadat malam ya ce ana kaga idan aka ce za a bi kowanne irin bidiyar da aka kago a gurin to za ka tarda ainihin al’amurran suna nan da yawa shi yasa na ce matsalolin shakundum ne don irin bidi'ar da kuke yi wa'ancan ba ita suke ba irin bidi'ar da wa'ancan suke wa'ancan haka ba su haka suke ba ne da irin nasu hatta ashura din irin ashurar wajenku cika cikinku daban da na wasu ko hmm. yanda ku za ku yi wa'ancan ba haka suke yin nasu ba duka kuma ba ka'ida ce islamiyya ba duka ka'ida ce bidi'iyya ƙage ne ƙari ne a cikin shari'a to shi ne ya sa shi ma sai ya iya gwargwadon abin da zai yi a wannan sharha amma karka ɗauka ya yi sharhan nan kalmomin duka shi ke na'a ya taƙaita ne kamar yadda shi malam ya dunkule nasa shi ma sai ya zo ya ɗan faɗaɗa kawai gwargwado saura kai ma sai ka je ka yi ta nazari a matsayinka na ɗalibin ilimi don ka gano abin da za ka ainihin faɗakar da mutane a kai asharhu amma ziyada amma ziyadatuhum ko fil ibadati malam yace amma ƙari da suke yi a cikin ibada kama yaf'aluna fi yawmi ashura kamar yanda suke yi ranar ashura wa huwa yawmul ashir min shahri lahil muharram shine ranar goma ga watan da zai kama nan gaba bayan wannan shine watan al-muharram wa hadhal yawm wannan yini hasala fihi hadathun azimun akwai abin da ya faru wanda wannan abun babba ne kwarai yana da tarihi abin da ya faru a wannan ranar shi yasa aka rike ranar ba a manta da ita ba akwai hadathun azimun farau babba da ya faru a cikin wannan yini huwa ighraqu fir'aun shine dulmu yadda fir'auna hallaka fir'auna cire shi a doron duniya arannan ne aka tusge fir'auna daga kan tsibirin duniya kaga ko ranar muhimmiya ce an cire wato an cire mai ja'in ja da Allah wajen uluhiyya yace ma alimtu lakum min ilahin gairi yace ana rabbukumul a'la to kaga wannan ba karamin hadari ne a rayuwar duniya a ce yana nan ba to rannan sai aka ce ya halaka duniya ta gane ba Allah bane don shi Allah hayyun ne la ya mutu rayayye ne da bai mutuwa tunda fir'auna ya mutu kuma to lalle ko ashe ba Allah bai kai da haka ta faru kana da rai to shi kenan ya zame maka aya ta Hausa gani gawa ne kaga ya ishi wancan wanen tsoron Allah tunda shi ya gani da idonsa laisa al-khabaru kal muayyan labari bai yin daidai da wanda ya ga abu to amma saboda mai ita bidi'a ita bidi'a mutum bai gane ya kaucewa musulunci in yana yin ta sai in an samu malami kusa da shi wanda ya santa su banu isra'ilan da aka hallaka fir'auna suna kallo suna wucewa suka numfasa sai suka ce kai Musa ija Allah na aliha ilahan ko kama aliha to yanzu tun da fir'auna ya halaka da duk sun hana mu mu bauta wa gunki sun kare ne yesu kadai to mu ma a mana mana ‘yan abubuwa da za mu yi tawassuli da su mu riƙa girmama Allah da su kamar yadda a zamanin fir'auna ya musu ƙananan alloli suna girmama su a matsayin babban mu ma a mana mana yanzu me yace masa kai lalle innakum qawmun tajhaluna kaga jahiltar al'amarin jahiliya na sa mutun ya koma ciki yace ku jahilai ne har yanzu to su wa'annan din da suka yi ina suke kuna kallo ba aka hallaka su kuma tauhidin da kuke yi shi ya tseratar da ku yanzu duk bai ishe ku ba kuma yanzu sai kun kara da shirka <laughs> eh to Allah ya sauƙaƙe to ita bidiya haka take shigowa sai ka ɗauka ƙarin tsoron Allah ne ƙarin addini ne ashe ƙarin nisantar rahama ne Allah ya kare mu to anan yace kamar a wannan ranan ne yace huwa igra'u ko aka samu wani abu muhimmi ya faru igra'u fir'aun wa qaum shine dulmiyar da fir'auna da shi da jama'arsa wa in ja'u Musa alaihi salamu wa qauma da kuma tseratar da annabi Musa da Allah ya yi da kuma jama'arsa. Shi wancan ya ja tawagarsa sun halaka, annabi Musa ya ja tawagarsa an tsira, domin shi ne zai zo ranar gobe kiyama da wannan tawagar yadda ya jagoranto tawagar suka biyo bayin Allah suka zo suka hallaka haka ranar tashin alkiyama zai yo gaba su biyo shi ƙarshe daga nan a yi wuta zai zo ya fi dumu ƙaumahu hukum? yana gabace gaban mutanensa suna biye sai a lallaba aurar da humunnar ya je ya shiga wuta da su to haka kuma shugaba na gari ma haka zai zo da jama'arsa sai ya yi aljanna da su daga kan annabawa daga kan waliyan Allah malamai da suke karantarwa kowanne ɗan limancin da kake gani kare na shin nan wani jagoranci ne da kake jagorantar al'umma in ka ja su akan bata haka za ka ja su ku tafi in ka ja su akan shirya haka za ka ja su ku tafi amma wai haka kawai ka san jagoranka tsarin da yake jagorantar ku akai bid'a ne ko ma mushriki ne ko kuma yana yaki yin yanda annabi ya karantar kace jani mu je kawai kai kan mu tafi eh ja mu ya ja ku tafi to Allah ya sauke wannan matsala ce domin kowane jagora zai zo da mutanensa in ma ya yi wuta da su ko kuma ya yi aljanna da su idan mutum mai kira zuwa ga tauhidi ne abin da yake bayyana muku gaskiya ne ko da shi ya yi akasin abin da yake faɗa muku a goyi wannan kuma kukun sani ne? Hmm. To shi ya jiyo ƙarshe sai dai ya zama turke a nama can wa'yansu da suka shiga jahannama su ce walan ya haka ya ce eh, abin da na faɗi din ni na koma ba shi nake yi ba wa'yanda na kira su su sun tafi aljanna kaga ya zama a ci balbal an ya haskaka wa mutane sun samu haske shi kuma ya ƙone ya amma mutumin da ƙarara yake kiranka akan bidi'a shirka a fili wannan in ka bi shi kai ma ka yi ganganci ka ce ya yi shugaba ne bin na gaba bin Allah ne bayan abu ya bayyana ƙarara bai ji tsoron Allah ba ya faɗi akasin abin da Allah ya ce bai ji tsoron Allah ba ya faɗi akasin abin da manzon Allah ya ce sannan ka ce wai ya ja mu dai mu kan mu tafi kawai ya kaci na da shi ba masallaci ba kawai mun yi sallah ba shikenan shi ya sani shi ya sani go kai ma za ka sani fasaufa ta alamu Allah ya halakar da fir'auna ya halakar da mabiyansa Allah ya tseratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kuma tseratar da jama'arsa kaga kowanne ya samu daidai Aljazaru min jinsil amali kenan sakamakon yayi daidai da irin jinsin aikin da kowanne suka yi Allah ya mana gamdakata wa huwa yawmun wa huwa yawmun tasara fihi alhaqqu ala albatil ko shine yinin da aka taimakawa gaskiya akan ƙarya kamar ranar badar kenan ranar da Allah ya ɗora musulunci akan shirka tauhidi ya ɗaukaka kafurai suka koma da asara to haka wannan yini Allah ya ɗaga tauhidinsa haka dulmu yadda shirkar fir'auna da kafurcinsa dalilin wannan annabi Musa a.s. don ya nuna godiyarsa ga Allah wa samahu Musa alaihi salatu wassalamu shukran lillah annabi Musa sai ya azumci wannan ranar ta Ashura don me shukran lillah don ya nuna godiyarsa ga Allah ranar Ashura me ake yi a ƙasar Hausa eh a ƙasar Hausa kaman daura eh a'a ai kazan wannan masarautar ta fi don abin da ake yi a wannan ranar ko a sallar lahiya da abin nan ba a cika bidiri irin wannan ba eh? sosai sosai ake yin ado a yi hawa a yi daba kowanne da irin yadda suke nasu bidiyoyi to azumi ake a karmakan lahu ko shi annabi musa azumi ya yi rannan to bari mu ji ya yi azumi don ya gode wa Allah wa baƙiya siyamuhu mashru'an sai ya zamana azumtar wannan rana ta ashura sai ya wanzu a matsayin shari'a sai Allah ya tabbatar da shi a matsayin shari'a indal musulmina a wajen musulmai ma li'annahu lamma hajara annabi sallallahu alaihi wasallam ila madina domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya koma madina wajada al-yahud yasumuna hadha al ya tar da Yahudawa suna azumtar wannan yini, saboda koyi da abin da littafinsu a taura ya karantar da su annabi Musa ya azumce shi da shi da jama'arsa, su ma suna azumtarsa. Wanda yawayin nan Yahudawan wanda suke zagaye da Madina dama sun ƙaurato ne daga wurare daban-daban don su zo su dace da annabcin ƙarshe. saboda sun gani a littafinsu a nan annabin ƙarshe zai zo cikamakin annabawa manzon ne fi kowanne daga shi ba wani anan zai zauna sai suka zo suka kewaye wurin don kar a riga su ko kuma ya fita cikinsu to da ya zo kuma Allah bai ba su rabo ba da ya fita cikin wa'inda ake girmamawa ba don su suna ganin larabawa wa'insu kidahumai ne kawai ƙauyawa ba su da ilimi ba su yi karatu ba sai aka ce cikinsu ya fito suka ce kawai ba shi ba ne eh hasada a rasa dai wanda ya inda shi ne ai da cikinmu ne to a nan sai suka faɗi warwas to da ya zo fasa alahun sai tambaye su limaza ta sumuna hazar yau ma'ana shi ne limaza ya sumuna ya tambayi na kusa da su kenan limaza ya sumunahu don me suke azumtar wannan yinin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya yi tambayar don bai sani ba sai da Allah ya yi masa ilhamar wahayi na keɓe ba wahayi irin wanda ake sawa a ƙura'ani a rubuta ba kafin nan sai tambaya don ya tabbatar da wani hukunci domin hadisansa duka wahayi ne domin malamai dama an ce mana wahayi biyu ne akwai wahayi wanda ake rubuta shi ƙura'ani akwai wahayin da ake wa manzon Allah shi don ya fassara ayoyin ƙura'ani to sai yake tambayansu me yasa suke azumtar wannan yini domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa zai tambaye ku abu ba wai don ku ba shi amsa bai sani ba ko ka ba shi amsar daidai wani lokaci in ka faɗa sai ce Allah ya jefa ma ilimi haka yake in kuma ka ce Allahu wa rasulu alam sai ce to kaza ne da kaza kaga yawanci tambayoyinsa ba wai yana yin su don ka ba shi amsa ba yana yin su don yana son ya tabbatar da wani abu a ah, suka ce da shi me ina muni faƙalu innahu yawmun najallahu fihi musa wa ƙauma suna azumta sane saboda godewa Allah don wannan yinin ne aka tseratar da annabi musa da mutanensa sannan kuma aka nutsar da fir'auna da shi da mutanensa faƙala alaihi salatu wassalam na hannu a haƙƙo bi musa minkum ya ce a ah, to ai mun fi ku ko mun yi gaba to shikenan wa alaka fihi fir'aunu da Hausa kawai na fadi ko ya kuma halakar da fir'aun wa qaumahu da shi da mutanensa wa samahu Musa wa nahnu nasumu shi yasa sai annabi Musa yayi azumin ranar don ya nuna wa Allah godiyarsa an halakar da babban kafiri ya kuma nuna wa Allah godiyarsa don ya tabbatar da kalmar tauhidi ta zama ita ce a sama, kalimatun lahihiyar kuliya. A faƙala alaihi salatu wassalam na hannu a haƙo bi Musa minku, ya ce, Ta mu mun fi ku cancantar annabi Musa fiye da ku, mu annabi Musa mun fi ku wato jiɗintar annabi Musa domin annabi Musa musulmi ne mai tauhidi annabi ne mursali ne kalami ne na Allah abokin zancen Allah ne don haka mu mun fi ku riko da annabi Musa alaihi salatu wassalam a matsayin dan uwa mu taya shi murnar Allah ya tsiratar da shi ya hallaka makiyinsa mu muka fi dacewa da mu yi wannan domin murnar da za ka yi don ɗan uwanka ya tsira ta fi murnar da za ka yi don wani wanda ba ɗan uwanka ba, ko? Murnar da za ka yi an hallaka mai ƙoƙarin hallaka ɗan uwanka ya fi idan wani wanda ba ɗan uwanka zai yi nufin hallakawa ba ya halaka. To don haka mu muka fi cancanta da wannan. Fasamahu sai ya azince shi shi annabi sallallahu Alaihi wasallam, wa amara bi siyamihi ya yi umarni da azince shi. wa amara bi saumi yawmin qablahu sai ce to azinci ranar tara aw yawman ba'dahu ko kuma ranar 11 eh ko kai azumin ran tara ko kuma kai azumin ran 11 ko qablahu ko ba'dahu eh eh yauwa a ko kuma tara da sha ɗaya ko kuma tara da goma shi ne abin da ya ce mm, Fakala fahu ne? menene eh, wato mukhalafatan lil yahudi don ya zamanto saba wa yahudawa mu mun fi su dacewa da mu taya annabi musa murna mun fi dacewa da mu yi murna da tsiran da yan uwa mabiya annabi Musa suka yi mun fi murna da an hallaka makiyin annabi Musa da jama'arsa don haka mu ma mu yi amma mu mu saba musu don shari'ar mu ta bambanta da nasu to shi yasa sai yace azumci tasu'a da ashura ko tasu'a da hadi ashara haza huwa al-mashru'u fi yawmi al fi yawmi ashura yace wannan shine shari'a kawai ta aje ranar ashura iyakaci in kana so kai wannan bi azumi wa huwa siyamu shine yin azumi abinda shari'a ta tanada anan ne ake shara ko ko ba shi bane lakin alal jahiliya yace to kaga dai da aka ce kawai ayi azumi amma su yan jahiliya fa yaziduna fihi ala siyam suna ƙari akan azumi in an yi tasu'a din to kuma ranan ashura kuma ranan sallah eh sun yi azumi kuma an yi bidiri a ah, falyahudu ya ja'alunahu yawma eid yaziduna fihi yuzayyinuna fihi buyutahum ko yuzayyinuna fihi buyutahum falyahudu su yahudawa kuma A rannan ne ya ja'alunahu suke mai da wannan yini yawmu idin ko ranar idi yuzayyinuna fihi buyutahum sai su yi wa gidajensu kwalliya su share su kakkafa fulawowi su feffenta su su gyaggyara su wanke shimfiɗu a yi ado a gyara jerin ɗaki a yi komi a rannan yahudawa kenan wai zai fihi auladahu su yi wa ‘ya'yansu kwalliya a sa musu sabon kaya bayan an yi musu wanka an musu ado wani tsawahun haka nan matansu kowace ta canja kaya ta yi ado, wa ya tabiru na huyo ma'idin suna lura da wannan rana ce ta idi. Fahun za yi alal mashiro, kaga su sun ƙara akan abin da shari'a ta aji, shi annabi Musa dai um azumi ya yi kawai. Haka shari'a ta ce, su kuma bayan azumin suka ce to sai sallah, sai bidiri. a yi ta ado a yi ta dafe-dafe kowane yaro da kazarsa kowa sai ka fi amar kazarsa eh, yi au baka yi ne? kuma har hadisai suka rinka yi musu na ƙarya na wannan bikin wai duk mutumin da ya kayata gidansa ya kosar da gidansa ya yi kaza yana da lada iri kaza da kaza da kaza hadisai ne wa'inda suke ba na asali ba duk hadisai ne wanda suke na ƙage ba su da asali ba su dangana zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam iyakaci dai shi yayi azumi ya kuma yi umurni da ai azumi a ah, su kaga sai suka zo suka yi ƙari akan wannan azumin da aka mm, akan wannan azumin fahum zadu fihi alal mashru'i suka ƙara akan abin da shari'a ta kayyada musu wa ziyadatu mm, wa ziyadatu ala siyami fi yawmi ashura'a min dinil jahiliya ƙari akan azumi ranar ashura aikin jahiliya ne ko ka ƙara a bakin cikin ya zurfafa kamar yanda ainihin shi'o'i suke yi ko kuma ka zurfafa wajen farin ciki domin abun biyu ne za ka ji wasu ce su suna ainihin wato bakin ciki a rannan don ranna ka kashe Husaini ko hmm. ba abin da ba sa yi har tsaran jikinsu suke yi suna ta takauta suna ta ga jiki duka wannan shari'a za ta ce a maka kwaltar wuta kai ta bi shari'a wai a fura ta musamman ka yi garwashi wai ka shiga wai kai wai bakin ciki kake rannan ai an gabu da shi <laughs> eh ko kuma mutum ya samu adda ko wani gariyo ya shaftara wa kansa da kansa ko ya tamaka wa kansa bulala har sai ya gigice ya fadi kuma a kai shi a jinya duka fa wannan wai ranar ce wa kazalika rawafida ka gani sune ne rawafid wani dan yayi wato shi'a kenan zadu fi hadhal yawm sun yi kari su ma a wannan yini wa atabiruhu yawm huzni suka ce ai rana ce ta bakin ciki yawm huzni yini ne na bakin ciki wa yawm niyahatin ranar kuka ne wa nadbin da kuma ainihin wato irin bakin ciki irin na gurnani da damuwar an mutu kamar mutum yana da mahaifinsa ya rasu ko matarsa ko ɗansa wanda yake ji da shi ko babban malaminsa ya rasu kaga dole ne ka gan shi ya shiga wani hali to haka suke ɗaukar wannan yini rana ce ta a faɗi a tashi a azabtar da kai saboda wahala kamar yadda da an ce wani in wani ta ya mutu ta faɗi ta yaga kayanta ta kwance kitsonta ta yi ta yaga gashi tana zubarwa da lokacin jahiliya suka ce to ai wannan rana ta yi kama da haka don haka suran nan ranar bakin ciki ne li'annahu yawmul ladhi qutila fihi al Husaini domin shi ne ranar da aka kashe ji jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rabi Aliyu an huma, ɗan aliyu Allah ya da su duk ko ina kuma mutumin shi'a yake in ranar ta zo zai ya ɗan kwatanta sai dai in bai san shi'a ba eh, a gaban munan da ba su santa ba ba su ma sani ba ma ƙila wasu suna yi ba sare-sare ne ba a to an ya kamata su shaftara su ma to ban da shirme Allah ya ce wa an su anfusakum kar ku kashe kanku wala tulqu bi aydiyakum ila tahluka kawai kai ka zo ka samu kanka wai kai ta datsa ka bura wuta ka shiga wai shahada ina aka yi wannan shahadar a duniya tunda tarihi ya fara shahada ta dare ba ya fada cikin mai soyayya ya soye ya shahada Thank you. to irin wannan fa ba abun da ba a yi da a ƙasar hausa irin fadodi idan aka zo hawan daba akwai masu wasan wuta akwai masu kaza masu ayi ta biki a wannan rana sallar gani eh? sallar gani ba eh kai ina ganin ɗarewa ne Adama ne girma <laughs> To wayannan abubuwa ne na jahiliya gaga aka dawo da su lokacin musulunci ba a ankara ba, ba a samu malamai da suka tashi suna karantarwa ba sai dai wa'anda suka taimaka wa abun ma. Domin kamar yadda a yanzu har za ka taimaka wa wani da ragon lahiya in Allah ya taimaka maka, haka ake taimaka wa malaman da kaji, ku kai wa malam, ni kan malam matansa nawa ne, matansa kaza ‘ya'ya ba kaza ne he a kai kaji adadi don kowa da nasa in ka ga an yanka kaji kowa bai samu guda ba to ba da ake so ba a ranar kowa da tasa ba mai taɓa ta wani to kaga su sai su ce ba kyau? Allah ina muke wa amma naqsuhum fil ibadati to waccan matsala ta farko kenan mai ziyada ta ƙari sai wannan ta nuksani wa amma naqsuhum min al ibadati tauyewar da suke wa ibada kama hasala minhum fil hajji kamar haka ya faru a lokacin jahiliya a aikin hajji wanda suke riya suna hajji wai irin na annabi Ibrahim to kuma suka zo suka tauye ba sa yin yanda shari'a ta ce suka ɗauki girman kai inda sauran talakka suke tsayawa manyan ba su zuwa wurin su tsaya to kaga su a lokacin jahiliya abinda suke yi kenan a aikin hajji kanu fil jahiliya yahujuna yahujjuna albayta li'annahu min بقايا dini ibrahim alayhi salatu wassalam min baqaya dini ibrahim alaihi salatu wassalam suna zuwa su yi aikin hajji saboda sun ce shi ne kawai irin addinin annabi ibrahim da ya rage wanda suka sani don haka sai suka dage ba su manta da shi ba suna zuwa su yi hajji a lokacin jahiliyar ma sai dai kuma ba karantarwa ba su sanya ake yinsa ba sai suna ainihin yin abun da suka ga dama ah, lakin adakalu fil hajji tagayyuratin wa shirkiyat sun shigar da jirkice-jirkice sun jijjirkita aikin sannan kuma bayan nan sun shigar da shirka ciki sun jijjirkita abun sun kawo shirka sun sa hasili ma ɗakin kowa ne da gunkinsu sun kawo sun aje a wurin tunda ɗakin Allah ne kowa sai ya yo ya je ya nemi Allah sai ya yi ko ya sayo wai ka ji ana cinikin Allah eh nawa za ka yi mini Allah nawa za ka biya kaza ya ce to kai yanzu Allah za ka tsaya ka saya kaza ai ya kamata ai daraja ya fi haka mana Allah fa amma wannan ba ka tsari sai ya ƙara yace to kai kuma mai yin Allah kai don Allah mana ka rage Cito, to kai ba ka ganin kimar Allah Allah ya tsaya a kaza eh? eh haka dai sai a sai ba sai ka zo ka aje kuma ce to zan tafi eh abu kaza nake so zan fita ce to kuma shi zai magana shi zai amsa eh sai ya kama hanya sai ya tafi kuma shi zai zo ya mara wanka ya shafa masa mai ya gyaggyara shi in yayi kura ya zo ya karkade mar bai iya kadewa shi kura fa <laughs> in kuda sun hau ya zo ya kore su ya kasa hana kuda ya hau shi balle kuma kai zai kare ma bala'i eh? kamar yadda illa ya kata faɗi gara za ta cinye amma kai <laughs> To haka abubuwan suke, su sun shigar da shirkiyar shirka a cikin al'amurra. Li'annan laha shara'al hukufa bi arfa, Allah ya shar'anta kowa a je ranar tara a tsaya a arfa. Fasaru la ya ƙifuna bi arfata, su kuma sai ya zamana su ai manya ne ƙureshawa baƙi ƙauyawa sun zo wa'anda su ba abin nan ba to su ba za su tsaya a arfa ba in an taho da duk wani babba babba wanda ake ji da shi ko da ina ya kullo shi in an zo sai a musu tantin su a musu dalifa su ba za su je su cuɗanya da sauran eh, unanas akan ainihin wannan wurin ba to kaga sun tauye wa kansu ana la yaqifuna bi arfa bal yaqifuna fi muzdalifa su a nan muzdalifa suke wanzuwa nan suke tsayawa wa hadha naqsu fil ibadati ko fil ibadati haka yake wa hadha naqsu fil ibadati wannan tawaya ce a cikin ibada tawaya ce ka tawi ya kamata ka je ka tsaya kamar yanda wanda ya ka daraja ya je ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya kai kuma ka ce kai ba sai ka je wurin ba yanzu haka akwai waɗanda he su je su dawo ba su gane ma inda arfat take ba a ce in dai ka riga ka je kawai karka sa kanka wahala maimakon a yi wa mutane hudu ba a shajja'a su a je wurin ko a ɗauka aka yi aka nuna wa duniya a gan kureres sai a rika ca ku tsaya kawai inda masaukinku yake ma duka arfa ne sai ka gan su cikin tanti suna ta hirar siyasar ƙasarsu suna ta bacci mutane kuma suna can kan arfa suna ta addu'o'i sai magariba ta yi safa ta zo a shiga a dawo musdali kuma haƙi suka ne? Eh. yi eh. to kaga wannan matsala ce haka da su suke yi manyan sai su yi tanti a su ba su ma isowa eriyar gurin a musdali ba a musu tanti sai su jira mutane ku je ku yi haye ku dawo munana. su ba za su je ba eh sauran talakawa da sauran wayanda su ana ganin su su ‘yan ƙauye ne sun zo sai su ji. To yanzu idan kai ka zama jan wuya a aikin hajji fa in ka je ko harami ma baka cika zuwa ba, daga kayi ɗawafin abin nan ɗin nan dai na umra ka gama kayi aski in ka dawo masaukinku kawai a nan za ka yi ta zama. Kai da zuwa kai ka je makka maimakon ka ce kullum kana harami wai shi kawai yana nan ai shi a masaukin su ga masallaci a hotel din mu kuma don sabon zuwa ne har kallon ku za a yi ana dariya a ga sabbin zuwa amma irin waɗannan shugabanni shugabannin da kuke gani duka ana naɗa su suna nan a hotel kawai su suna nan Allah ya sauƙi To, amma shi annabi sallallahu Alaihi wasallam da ya zo hajji, bai yi kamar yadda suke yi ba kuma ya fi su girma, ya fi su matsayi. In matsayi ne, ai ba za a haɗa kai ma, ba za a ma kwatanta ba. To, amma annabi sallallahu Alaihi wasallam ina wurin. walamma hajjan nabiyyu sallallahu alaihi lokacin da annabi sallallahu alaihi ya je hajji kanu yazunnuna annahu sayaqifu ma'ahu sun yi tsammanin shi ma nan zai tsaya tunda shi babba ne fi muzdalifa anan muzdalifa shi ma an yi maza maza aka kafa masa rumfarsa aka gyara ta anan zai kwanta ya huta sai an gaba tsayuwa an dawo sai a wuce ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه سيقف معهم في المزدلفة فتجاوز أنكو فتجاوز عليه الصلاة والسلام إلى أرفا ديزو يمس جوابي كوي سيوچي كبا تو يا wuce sai ku tsaya sai tafiya ai dole da ya je sai da ya hau ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi wa wa kafa sai ya tsaya fi arfa a arfa din da ya tsaya ya ce wa ƙaftu hahuna kun ga ni nan na tsaya kowa ya samu filin tsayawa kar ku ce sai inda na tsaya wal arfata kulluha mawqifu duk arfan nan duk inda ka tsaya wurin tsayuwa ne amma ni nan na tsaya to kaga shi bai yi wannan girman kan ba ya kwanta a tanti wa'adal hajj ala millati ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya dawo da aikin hajji ko hajji ta dawo akan millar da annabi Ibrahim ya ainihin yi wanda Allah ya shar'anta masa yanda annabi Ibrahim ya yi hajji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya dawo da hajji kamar haka. Da suna yi suna cewa da annabi Ibrahim suke yashe su ba daidai suke yinsa ba. Sai da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya dawo da tsarin kamar yanda annabi Ibrahim ya yi shi. ƙarar ta'ala don Allah maɗaukakin sarki ya ce musu, "Un ma'afi min haisu a faɓar nasu wasu Kuma ku kwararo tare da mutane kamar yadda sauran mutane suke kwararowa, kuma ku kwararo tare da su. In ranar da za a yi ifaba ne, ku kwararo tare da mutane, ku zo ku yi ifaba tare da su. in za a kwarara a tafi arfa ku kwarara tare da su ku je a yi hawan arfa da ku ba maganar mukami ko matsayi yani min arfa wato ranar arfa din inda mutane suka yi angaya suka tafi to ka shiga cikin wannan angayar a tafi da kai wa da raddana alal na kaga an yi wa mushrikai raddi fi wuqufihim bi muzdalifa tsaya wadda suke yi su kafa rumfuna a muzdalifa su kyale sauran mutane su je wa kaza wa kadhalika zadu fi talbiyati haka nan ma suka kara a talbiya maimakon labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sai suka ce a ah, illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma eh, la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa mama suka ce ba ka da wani abokin tarayya sai dai wannan wanda aka sa maka wanda naka ne shi ma tamliku huwa ma malaka kai kake mallake da shi da shi da abin da ya mallaka Eh, wato wa'annan gumakan nasu? Eh. Ai, wannan gumakan nasu na Allah ne. Ah. Kuma da gumakan da masu bin gumakan madin na Allah ne. Eh, ai, tabarruki ne ake yi da wali, ai, ba an bauta mishi ba ne, ko da za ka faɗi ka kira shi, ko da za ka yi roƙi Allah maimakon ka roƙi Allah ka roƙe shi. ai shi ɗin bawan Allah ne na kusa da Allah wanda Allah ya yarda da shi ne da shi da kai ɗin dun na Allah ne. Aka suke ce mana koyanzu. Mm. Illa sharikan kenan, huwa laka, mm, tamliku huwa ma malaka. Kaga wannan sun sa shirka ciki fa. Sun riga sun jefa mutane cikin shirka, shi yasa kake ga waɗansu suke bautawa salihan bayi. sai ka ga mutum ya koma maimakon bautar Allah yana bautar annabawa mala'iku salihai managartan bayi maimakon a kira Allah wayannan annabawa sun zo su karantar da tauhidi ne har suka samu ɗaukaka. Wayannan malamai na sunna malamai da ake ce musu waliyan nan saboda bautar Allah su da tsayuwa akan gaskiya yasa har suka samu wannan walittakar. to kai ba za ka yi abin da suka karantar ba sai ka ce su za ka bi su za ka kira maimakon ka roƙi Allah su za ka roƙa ka nemi tsari da Allah sai ka nemi tsari da su kaga ka koma jahiliya su ma jahiliya ai ba wai sun ce ai mu ba wai gumakan muke bauta mawa ba mana abuduhu ba bauta musu muke ba a muna kiransu ne ba don wani abu ba illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa sai don su kusantar da mu Allah kusantaswa to shi yasa muke kiran sunayensu. amma ba wai muna nufin sune Allah ba Allah kan yana nan babban wannan tsani ne tawassuli ne kuma ko an hana ko an hana eh to annabin bai da albarka to waliyai ba su da albarka? To, to mu saboda albarkar su yasa muke kiransu, maimakon mu kira Allah sai mu kira su kawai su sun isan mana. Kaga kai don ka jahilci matsalolin jahiliya kawai sai ka ɗauka eh haka abun yake. To su kuma wayannan waliyan sun karantar da mutane kul ba a kiran kowa sai Allah. kaga a lahira kai za su fara cewa a ni ban sa ka kai wannan ba ba ruwa na eh? sai dai in shi din shi ya sa ka amma in kai ka kaga masa fa a lahira za ku yi baron-baron annabi isa da suka ce dan Allah ne shi ya fara musu da suke kiransa a matsayin abun bauta shi ya ce su yi a lahira ai Allah ya kissanta mana abun da za a yi a an ta ƙulta nasi. ittaqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka gaya wa mutane kai ma har matsayi gare ka na allantaka mahaifiyarka ma har ta samu matsayin Allah ko kai ka karantar da mutane haka akan haka na aike ka kaga sai ya tsarkake ubangiji yace subhanaka Sarki ya tabbatar maka Allah ai ban isa in yi abin da baka sani ba in kuma na faɗa ma kafi ni sani don kai ka san abin da yake cikin raina ni ban san abin da ka tsara na zatin ba don haka ban gaya musu komi ba sai abin da kace in gaya musu shi na gaya musu kaga a lokacin sai ido ya rena fata shi ya kubutar da kansa ya koma gefe su kuma sun halaka kaga batun mulkin Allah na saman ma ba za su same shi ba ko a ah? eh ya kukuce musu tunda ba su bi wanda aka haiko musu ba to ko kai yanzu in ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar lahira dole ne Allah zai ce kai ka sa su ce ni ba sa su ba kafi ni sani ba ya Allah ce to kun kawo abin da annabin da na tura muku bai yi ba don haka ba ku cikin tawagarsa wanda yake cikin tawagarsa shine wanda ya bi abin da ya zo da shi wanda ya yi abin da yake yi shine nasa Daga ku ba kwa cikin tawagar Annabi Muhammad, ba kwa cikin masoyansa, ku kuna daga cikin makiyansa masu rusa sunnarsa. Don haka ba za ku bi tawagar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma idan aka tinkari sana al alkausara. Za ka ga wa'yansu in sun ga annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, sai mala'ikunsu, kore su, su kore su kamar yadda ake karkatar da ragumma. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata al'ummata ya kuke al'ummata ce Allah ce kai ba al'ummaka bane sun baddala addini sun gayyara shi sun yi shi ba yanda kace ayi ba sai ya ce to fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan to can su can su can su ka gani al'amari wanda za ka bi kawai ka kubuta shine ka tsaya inda Allah ya tsaida ka ka tsaya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da kai musamman a gefen aqida ta tauhidin nan da kuma yarda da shari'a ba mai yin wannan ba wanda za a wawa wa'annan sai Allah shari'a ba mai kafa ta ya tsara ta sai Allah tauhidi kuma ba wanda ake liƙawa Allah shi sai shi Allah kawai gefen an manzanci kuma ba wanda ake rabawa manzon Allah sai shi kadai don shi ne manzo na ƙarshe duk wanda ya zo da wani abu wanda ba shi ya kawo shi ba to ya yi masa shirka ya yi kishiyar sunna kenan don haka ba kuma lalle ne ka bi wannan ba lalle shi ne ka bi sunna duk abun da kuma aka kawo sabanin shari'a ta Allah to mutum ya zama shi ma yana da matsayi kamar Allah har zai iya tsara shari'a don Allah shi kaɗai yake tsarawa ya ce kaza haram kaza halal in ba Allah ba ba mai tsara wannan amma in ka tsara wani abun ka kasa masa ka'idoji aka duba sun saba wa ka'idar Qur'ani da sunnar manzon Allah to kai wa Allah tarayya a shari'a kamar yanda zai iya yin shari'a kai ma kana da basirar yin shari'a kuma duk wanda ya bi shari'ar ka kuma ya bi sabanin na Allah ya zama mushriki kafiri Allah ya kare mu wa haka za kullu man na ƙasa shay'an haka abun yake sai kai ta dubawa ga shi nan duk wanda ya nakasa wani abu minan ibadati daga cikin aikin ibada fa innahu ala dini ahlil jahiliya kawai yana kan addinin jahiliya ko ya ce maka musulunci ne ƙarya ne addinin jahiliya ne in dai ka ƙara wani abu wanda babu shi a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai san da shi ba sannan sahabbai ba su san shi ba to wannan abun ba shari'a bane ba kuma musulunci bane addinin jahiliya ne wa kazalika man zada fi dini haka duk mutumin da yake ƙarin wani abu a cikin addini fa innahu ala dini ahli jahiliya kawai yana kan addinin jahiliya falbidau wal kurafatu sai ka zauna shuru ka kalli irin yanayin ƙasarku da lardin da kuke da irin jama'ar da kuke raye da su ka ga irin bidiyo'in da ake yi kuma a matsayin addini shi ne ya ce wal kurafatu da ƙarairayi da ake yi wa Allah ƙarairayi da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluha min dinin jahiliya duk addinin jahiliya hadisai na ƙarya fa suna nan kuma ana karantawa mutanen jahiliya su amma ahli sunna kana karanta shi zai ce maka wannan hadisin mawdu'i ne wannan hadisin ƙarya ne baya cikin ingantattun hadisai ai Allah ya tsare sunna kamar yadda ya tsare ƙura'ani. in ba don haka ba da Allah ya tada zarata suka tashi suka ainihin kwankwance su ba yanzu da an gurɓata mu gaba ɗaya to amma tun lokacin abun da suracinsa suka tashi suka tace hadisan nan nan gaba baka isa baka ce zaka kawo wani sabon hadisi sai a ce a ƙarya ne ko kuma ka ce hadisin nan ingantacce ne da daɗewa an samu wayanda suka son su sun kwankwance su sun ce ba shi bane don haka Allah ya tsare sunna kamar yadda ya tsare ainihin littafin ƙur'ani, haka ya tsare hadisan manzon Allah na gaskiya na ƙaryar kuma Allah subhanahu ta'ala ya fallasa su an ƙaryata su kuma ba a aiki da su don haka ba abin da ya fi mana kyau kamar tsayawa akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bidiyoyi a addinance ba abun yi ba ne bidi'a tana sa mutum ya bar musulunci ya koma jahiliya yawwa a al'adar ka haka kawai na zamantakewa ko sutura ko yanayin abinci ko yanayin alatun da suke taimakawa mutane don ibada wannan shari'a bata hana ka ba amma ka tsara babin yin abu kaza ko kuma ranar yin abu kaza ko kaza yanda ake yin sa kaza alhali kuma ba tsari ne daga Allah ko manzo Allah ba shi ake kira bid'a a rika kula da wannan kar mutum ya zo ya rika ce maka to wani sahabi ne ya sa da manga malam Musa eh. eh kai ga malamin sunna wani sahabi ne ya sa da manga ba ma annabi ba ce to da manga ina an ce a tana da babi eh sutura ne na yanayin mu amma ba wai an ce yauwa ibada sai da damanga amma aka ce shari'a sai da an ce shari'a ne ai dole kowa sai da damanga ko to don haka a sutura ba a ce dole sai ka sa irin kayan da annabi ya sa ba don shari'a ba za ta kuntata wa mutane ba ai da an samu damuwa a ce sai irin suturan da annabi ya sa shi za ka sa sai dai ka tsaida ta inda annabi ya ce a tsaida ta kar ta ja ƙasa kuma kar ta yi irin suturan matan wajenku kar kuma ta yi shiga ke in kuma mace ce kar nata ya ɗagu ya ja ƙasa ita kuma kar kuma ta yi shiga irin wanda ya kama da mazan wajenku ga mazan ma a wani wuri yanzu in ka je wata ƙasa zane matan suke daura mazan suke daurawa kuma in an ga mace in an ga namiji ma da zanen haka suke yi malami shehin su ma da zane ƙwarai da gaske su haka al'adarsu suke ɗaurawa suke yi. Ba wani abu su haka al'adarsu ne na ɗaura kayansu. Shari'a ba ta hana ba tun da sahabbai ma sun ɗaura zannuwa. Amma shari'a ba ta ce ba to fa sai zane. Sutura dai aka ce, ka suturta jikinka da irin suturan da ba ta yi kama da ta waɗansu wainda suke saba wa Allah ba, inda shari'a take tsoratar da kai karka kamanta kanka da makiya Allah ko makiya manzon Allah in wayansu suka fito da wata sutura wanda su kuma makiya addini ne to kar kai koyi da su a ganka kai ma aga kamar abun ya ya yadu kai sai kai irin suturar mutanen kirki a gefen ku domin a kowane bangare akwai irin suturar mutanen kirki ko turawa idan ka je ka haɗu a court to gentleman kenan eh gentleman ka gani amma idan ka dauko wani abu ka ɗaura a rabin duwawunka kana tafiya to su can ɗan iska ne ko ma ɗan luwaɗi ne ka gani in dai ka sa wando rabin duwawo su can kawai ɗan luwaɗi ne kai cikakken ɗan iska kenan yana tafiyar ababa to kaga shari'a bata hana ka ba ba wai sa jis ɗin ne aka ce sa ba in dai za ka sa jis ɗinka ka ɗaure shi kar ya ja ƙasa shikenan ba wai an ce in ka sa ƙaramar riga shikenan ba ka da addini ba a'a in dai wajen ku ana sawa rigar ɗin ya zama da dai suturan ka ta rufu rufe inda za a gani a al'arwa kar ka sa suturan da kuma surar jikinka za ta bayyana ga al'aurarka sura kaman a fili ko mace kuma katta matse surar ta bayyana kirjinta bayanta da ko'ina inda za a gani wuyanta da shauransu wannan ne shari'a take tsatsara mana amma ba wai kalar abin da za mu sa ba sai dai a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sha'awar abu kala kaza amma bai hana ba don da aka kawo masa ainihin wata alkebba sai ce a'a a maida masa a kawo mini kala kaza ai da yake a maida mishi din bai haramta ta ba ko da aka kawo masa damo yace ku ci ni ba zan ci ba a yace ba zai ci ba sai wannan sahabin yace ya rasulullahi haramun ne yace a ba haramun bane kawai ya yagi damon sa yace ya koshi yace ba haramun bane ni ba a wajejen mu ba mu tashi da su ba babu su a wajejen mu ban saba da cin ba mu saba da cin damon bane ba wai haramun bane to ba shi kenan ba in kace ba zan ci wake ba sai a ce ka yi barna don me Allah wake ba haram ne ma ban haramta ba ban ci ne ba zan ci ba ba na son wake amma ba wai haramun ba amma in ka kuskura ka ce ni fa wake haramun ne to ka kaga shari'a eh in ka ce ni fa naman akuya a gona haramun ne to ka kago shari'a amma ni naman akuya in na ce zuciya ta tashi take bana jin lafiya ko yana wanzar mun da ciwo don haka ni shi yasa ban ci to shikenan amma halal ne kaga wannan duka shari'a ba za ta kuntata maka ba to amma masu son su assasa bidiya sai su rika cewa to ya sa zanna ne annabi ya sa wando annabi ya sa hula zanna annabi ya kaza annabi ai bai yi lasifika ba annabi to ai wayennan alatu ake kira su alatu wayensu kayayyaki ne da za su isar da kai inda za ka isar da addininka ne ba wai an ce su ne addinin ba ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin idan zai hau minbari don ya daga murya ya daga sauki? sannan idan zai tafi wani wuri sai ya haura uminsa ko jaki ko doki ko alfadari ko to amma da aka zo ya ce nan gaba kuma za a yi muku abinda da ku yanzu ba ku san shi ba nan gaba za a halitto muku abubuwa kaga idan zai yi sako ba waya sai dai rubuta takarda ya aika barde ya sukwana da doki lokaci guda ya kai sakon ya dawo to kaga yanzu sai Allah ya kawo mana sakonni take za ka tura sako ya iso ko to duka waɗannan kuma shari'a ta tabbatar za a yi domin da aka ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabu zina aka ce an muku raƙumi da alfadari da jakiri da dawakai don ku hau ku yi ado adon kowai ne da irin nasu in kun yi adon ku hau kuma ba a ƙayyade muku kalar adon ba sai yake wa ya fuluku ma ta ta'lamuna kuma Allah nan gaba zai halitto yana nan yana ci gaba da halitta muku abinda ma ba a san shi yanzu ba sai ka ce karka hau mota bid'a ne kar ka hau mashin shi ma ai bid'a ne to ai qur'anin ma ka daina rubutu ai annabi bai yi rubutu ba bid'a ne to bai sa ai rubutun ba ai shi abin da yayi da wanda yace ayi da wanda aka yi a gabansa ya bari duk wannan da kuma wanda aka yi a wani wuri ya ji labari ya kyale duk sunna ne ma qalahu wa ma fa'alahu wa ma qarrarahu duk abin da ya yi da wanda ya faɗi da wanda ya tabbatar suna ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don haka kayayyaki na alatun da zai kawo maka mutunci da kayayyaki na alatun da zai kare maka mutunci da wanda za ka ɗaukaka addini da shi wayannan duka shari'a ta sakan mana daidai gwargwadon a yanayin yadda kuke amma ba wai su ake cewa bidi'a ba to ai hadisan nan ma duk tattaro su aka yi ai da aka suke to yanzu kai kanka zai rike su eh so kake sunna ta bata ko kankan nan yanzu karatun da muka yi yanzu ma za mu iya rike shi ne gashi a rubucen ma wayin an ce wani fa aka ce goma sha biyar da goma sha biyar an haɗa nawa sai ya ciro kakileto wai zai buga ya gani goma sha biyar da goma sha biyar wai bari ya buga kakileto to wannan shine zai rike sunna a ta eh kankan nan ne zai rike sunna to dan haka akwai shubuha da yawa makiya sunna suke ta kawo ta wai don kai ma ka ji sunna su ce ai wannan ma su suna ta damun mutane bid'a a su ma kaza da suke yi ba ba bane kaza ma ba bid'a bane kaza ma ba ba bane kuma sai su rika zagin sunna eh wai botin da kake sawa a rigar kafa eh. shi yasa akwai wasu bayan Allah suna nan su bakin gora suke yin rigar su kawai sai su zura kan kawai abun su ba ruwan su su ai in ka ce za ka yi shishigi ka zurfafa ka haɗu da aiki don ka yi bakin gora kan kuma ɗinkin fa ka yi da hannu mana Eh? ai sai ka dinka da hannu allurar kuma sai ka kaiwa na kare ya buga ma ta gargajiya shi kuma in zai yi zugin ka ce ya cire inji ya sa zuga zugi na fata tun da shi ba a yi ba a lokacin annabi ko an yi zuga da inji to kuma sai a ce karka yi yanzu bayan Allah ya yi mana sauƙi abinda su eh? karbi sauƙi in Allah ya kawo muku matuƙar bai saba wa Allah ba to amma a addini baka isa baka kawo mana mu karba kace ga yanda za ku yi kuma ga bayan ga yanda manzon Allah ya ce yi ga yanda za ku yi bayan ga yanda Allah ya ce yi wayannan su ake cewa bid'a fiddini to amma mutane in ana so a da kanku a maida ku jahiliya sai a rinka kawo muku irin wayannan misalai ha kawai a rikita ka a ruda ka kai ka ji Shi shikenan an yarda wai an yarda shi kuma sai ya tafi yana doro ai ya batar da su eh, eh? Hmm? Allah ya sauya nan za mu tsaya ko to sai mu rika lura da menene bid'a a ina ake samunta menene sunna da ya ake gane ta shikenan menene jahiliya menene islamiyya kenan sai ka tsira araftu sharra lali sharri haka malam ce, ina kokarin karanta sharri ba wai don ni in yi sharrin ba in zama mai sharri a walakin littawaqi sai don in samu yanda na kare kaina daga sharrin kar in fada cikin shi ya yasa ake karanta wayannan matsaloli na jahiliya don ka san su karka fada cikin su don ka san abu ba yanzu nan za ka yi karo da shi don yanzu yaro dan tatata in akuya ta wuce in dai ta yi kuka zai tsorata in damusa ta taho tana sando sai ya yi kanta eh tana sando kasan ita ba za ta yi kara ba sandowa take za ta kama shi sai ya yi wajenta in karmami iska ta kaɗo sai ya yi kuka in maciji ya tafo sululululu sai ya yi kansa bai san sharrin ba ne shi ya ɗauka karmamin nan ne sharri <laughs> to don haka ya ce a raftu sharra lali sharwa lakin litta waɗehi Allah ce mu mu daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya gafarta mana ah, mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin ‘yan uwanmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da haihuwa ya ce ya sa wa ‘yar suna na ja'atu ya ce a sa ta cikin addu'a Allah Ubangiji ya tseratar da ita daga dukkan wani sharri domin kamar sunan dai kusan abin da sunan yake cewa kenan daga najatu ne duk da haka dai fata na gari aka ce lamiri to Allah ubangiji ya tseratar da ita ya kubutar da ita daga dukkan wata matsala a rayuwarta na duniya da na lahira sauran ƴaƴanmu duka Allah ubangiji ya tseratar mana da su ya shiryar mana ya kimtsa mana su mazan da matan duka da mu da iyalanmu duka Allah Ubangiji ya shirye mu ya ɗora mu akan daidai Allah ya taimake mu da yi don Allah a sauran 'ya'yan musulmai a ko'ina suke sabbin aihuwa da daɗaɗɗu muna musu addu'a Allah Ubangiji ya sa su zamanto masoya addini masu yin addini masu karanta addini wa'inda suke kula da addini domin su zamanto garkuwar addini bayan magabata sun tafi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da waɗanda za su gaje mu su fi mu domin a addini kana so a ce ɗanka ya gaje ka ya fi ka don haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana waɗannan yara a kowa a bukatunmu na alkhairi sai mu sa a mu. kamar yadda kake son Allah ya biya maka bukata kaza to sai ka ce sauran yan uwa musulmi na duniya kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi don haka Allah muke roƙo ya biya mana mu duka matsaloli kuma Allah ubangiji ya taimake mu ya yaye mana su idan kuma wata kaddara ce aka kaddaro don ya mizanin aikin alkhairin mu Allah taimake mu da jure ta da yin haƙuri da dogaro da Allah akanta don mu samu wannan lada Allah muke roƙo ya amshi addu'o'inmu Allah muke roƙo wannan kwanaki goma da muke cikinsu Allah ya taimake mu da ainihin yawaita istighfari ciki da hailaloli ciki da kabbar bari, da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sadaka da kyauta domin wata ne wanda in ya kama aka ce goman nan ka yi ƙoƙari ka raya su domin su kwanaki ne masu tsada kwanaki ne masu albarka ana so a raya su da yawan hailala da yawan istighfari da yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan alkhairi don haka kar mu sa a ƙasa mu sake idan suka wuce sun wuce ba mamaki kila wasu ba za su same ni ba wasu ba za su same ka ba ko ba za su same mu ba don haka a taimaka wa kai da kai da yawan ainihin na filfili da yawan salatoci Allah ya taimake mu da ainihin ribatar waɗannan kwanaki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا وأراد إخواننا المسلمين في كل مكان بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا وأنت رجاؤنا وأنت ولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين تولى أمرنا يا رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين